العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوة أولا ببن مسلاتي مي البركة تيبير سنة masallacin babban malaminmu da ke unguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin asabar tara ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina shekara ta 1442 a lissafin kalandar addinin musulunci wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan biyar miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2021 daidai muna cikin sura mai albarka suratun nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma yaddar Allah a yau za mu tashi kan aya ta 120 daidai muna roƙon ubangiji Allah ke mana mawafaƙa da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجزي ما يجلمار لو كايتي يعدهم ويمنيهم شيطان yana yi wa mutane alkawari da cewa za su yi tsawon rai sannan wayumannihim yana sa musu burce-burce yana sa musu dogon buri iri-iri an gane ko Shaidan ne yake zuwa ya ce maka ka yi tsawon rai a rayuwarka shekaran ka nawa 30 40 ne 50 ne 60 ne ce a ai da saura yanzu ma ka fara shekaru da aka tsaya ka tara kuɗi kai abin da kake so kai ma sha'a kai duk abin da kake so Allah ya ce wa yumannihim yana sa su burce-burce iri-iri Shaidan ya rinka sa ku dogon buri a rayuwa Yace ce zaka yi kaza zaka zama kaza zaka samu kaza ai ka zama baka ma fara samu ba yanzu ne ma ka kai matsayin da zaka samu kaza an gane ko da Allah ta ce wa ma yaiduhumu shaytan shaytan ba komai yake musu alƙawari na ƙarya ba illa gurura face ruɗi kawai irin nasa shine yake zuwa ya ruɗi mutane ya sa musu wasuwasi da daki iri-iri da rashin yarda da Allah da rashin yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da rashin komar da al'amari zuwa ga Allah da manzo ya hana mutane zuwa karatu ya hana su zuwa makaranta ya hana su siyan littattafai ballantana su je gaban malaman su zauna idan sun je gaban malaman ma kowa yana kasala yana zaman da ya ga dama wata ran ya zo wata ran ba zai zo ba ya iduhum wa yumannihim ina fata an fahimta ana nan ana nan ana ana tafiya wata a ce yau fa wane baya nan wane yau ya koma zuwa ga Allah shikenan daga kai sai aikin ka in Allah ya sa ka samu cikakkun cikakkun ayyuka a nan gidan duniya kafin ka koma zuwa ga Allah to sai ka gode wa Allah idan baka samu ba kuma wala na ahadan illa nafsak kada ka zargi kowa sai kanka kai kadai zaka zargi kanka da kanka domin kai ne ka jawo kanka wannan musiba ta rayuwa ka fifita neman duniya akan neman addini ka fifita san duniya da kawatata da sayan filaye da gidaje akan tsayawa ka taimakawa addinin ka na musulunci akan ka yada addinin musulunci yanzu wani tun da yake a rayuwarsa bai taba sayan qur'ani daya ya kai masallaci ya ajiye fi sabilillahi asali ma na masallacin yake sacewa ya tafi da shi gida wani ya siya ya ajiye dan a duba a masallaci a yi takara a yi karatu a juwa a shi na masallacin zai ɗauke ya tafi da shi gida wannan in kaga irin azabar da Allah zai masa da sai ya gwammace Qur'ani dubu sau dubu ya siya ya ajiye su a masallaci shi babu babu tunanin taimako a rayuwarsa babu tunanin tallafawa a rayuwarsa kansa kadai ya sani daga shi sai cikinsa haka rayuwa take kuma duk shi ne yake wannan alƙawarin har zai kai mutane iri-iri ya kai mutane waje hallaka kala-kala wasu ya hallakar da su ta bangaren waga wasu ya hallakar da su ta bangaren zuwa gidan sinima wasu ta bangaren gidan mata wasu ta bangaren cin kudin haram wasu ta bangaren sane inda ake sata a cikin hans a cikin nafif yanzu sai mutum ya shiga da hansin ɗinsa mai dan kyau sai kaga an zare waya bai ma sani da aka yi an mai da sata tamkar ba komai ba tamkar kai ka wahayi ne ya sauko na iya da koya mutane yin sata kamar babu hisabi a ciki kuma wallahi tallahi duk abin da ka sani na wani kin ido na ganin ido ka kai masa abin sa wallahi Allah zai kama ka da wannan laifin ko ka istighfarin miliyan akan kayan wani Allah ba zai yafe maka ba sai ka kai masa haƙƙin sa Allah yana yafe maka haƙƙin da yake tsakaninka da shi ne amma tsakaninka da wani bawan Allah irin ka dan uwanka ka je ka zalunce shi Allah ba zai yafe maka ba sai ka mayar masa da haƙƙin sa a ce wani ga wayarka rannan a mashin ni ne na sa hannu a aljihunka na ɗauka ko a gida da ka sa a caji ni na ɗauka ko a masallaci rannan tsakanin magariba da isha ka fito za ka gaisa da wani wane kawai sai ka gaba waya wallahi ni ne ɗauke waya ga ga wayar ka kaya amma wallahi in baka wace ka ga wayar a cikin jahannama a je ka je ka gangara ka ɗauko sai ka shiga ka ya cikin jahannama ka ɗauko wayar sai ka zo za ka fita sai ka shekara dubu saba'in kana fitowa da wayar za ka riƙe ta da bakinka ka zo gaba za ka yunkura ka fito sai ta goce ta ƙara faɗawa cikin jahannama haka za a rinka maka har illa masha Allah nan ba waya ba ba kuɗi ba ba cuwa-cuwa ba ba sane ba ba tsantsan sata ba ba fashi komai da ka sani abin da ba naka ba haka za a rinka maka cikin fashin gaskiya kenan dole ne mu ji tsoron Allah duk shedan ne yake kawata mana wannan shine bayan shedan ya halakar da mutane iyakacin halakarwa ya halakar da wanda ya ga dama ya halakar zai shiga cikin wutar jahannama za a kafa masa mimbari shi shedan babban kenan shine iblisu Allah ce wa qala shaytanu lamma qubi al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlabtukum wa ma kana li alaykum hudu ba mara amfani mara dadin ji Allah ubangiji ka kare mu wannan hudu ba ta yi muni a ce kana cin wannan gayyar da za a yi hudu ba subhanallahi al'amari ya lalace Allah ubangiji ka kare mu to to shedan zai faɗa tsakiyar yan wuta lamma qudiya al yayin da aka gama hukunta al'amura yan aljanna sun tafi aljanna yan wuta suna cikin wuta an kira mutuwa mutuwa bakan irin ce birkantina mara fasali mara kyan gani kamar rago za su annabi ya haya yanka mutuwa ko yana gani Allah zai ce yan aljanna khuludin bila mautin yan wuta ma khuludin bila mautin wannan hayya wuta zafi yan aljanna kuma har yasa aljanna daɗi ina fata an fahimta a ce yan aljanna ku dawo a cikin aljanna a cikin horul aini da waljanu mukalladun da cin daɗi da daɗi da farfesun kifi da na nama da na kayan ciki da na menene da menene da zuma da giya na gidan aljanna giya kuma mara amma ta gidan aljanna ina fata an fahimta ka sha ka ji garau ka ji wasai ka ji hankali ya karu a gare ka ka ji ka wartsake ka marmashe ka haɗe ka dunkule ka tsaya kai kadai kamar ba kai ba wannan sai gidan aljanna muna fata an fahimta ubangiji Allah ka shayar da mu gidan wannan giya ta gidan aljanna la fiha qawlun wala hum anha yunzifun ko yunzafun ina fata an fahimta to sannan sai shedan sai ya ga mutanansa yace musu inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi muku alƙawari alƙawari na gaskiya a gidan duniya cewa ku bi shi zai ba ku gidan aljanna ku bi shi sau da kafa ku yi masa biyayya ku yi manzon Allah biyayya in kun yi haka zai ba ku gidan aljanna an gane ko wa'adal haƙi kenan ni kuma da nazo wa wa'adtukum sai na muku nawa alƙawarin da na muku nawa alƙawarin sai ku ɗauki nawa alƙawarin shine gaskiya an gane ku sai ce shi kuma shaidan bayan kun bi ni da daga kun zama mabiya na sosai ya kuma fa'akhalaftukum sai na saba mu shaidan ba haka yake ba har da dan adam zai mutu shaidan sai ya zo malamai sun yi dogon maganganun ka duba hadisai da maganganun malamai Randa da mutum zai mutu shaidan sai ya zo sai ya zo da yaka wanda za a sa masa yunwa wanda za a sa masa ishirwa shaidan zai zo ya ce maka ga ruwa zan ka maka ruwa amma da za ka masa sujjada kamar ta ishara ai ba ka da halin da za ka masa sujjada Ya ce ko da nuni ma ko ishara ma ko haka da ido ma ka yi. amma da ni shi kai wa sujjada sai ka masa sujjadan ga ruwa mai sanyi kamar zai baka sai ya zame ruwan ya ce ni ba ruwa na da kai In ni bari in minka ina fata an fahimta yace ni na kuɓuta. ba ruwa na da kai ba ruwa na da wannan bautar da kanmu sai ya janye ruwan ana cire ranka sai kuma ga ran yana fitowa ya zo tubular sara'iru ya zo karankarma shine kashin kirji kankace menene da menene shikenan babu an zare ran shikenan ka mutu kai mabiyin shi dan kai wa shaɗan sujjada ba tare da an san kai mabiyin shi dan bane shine sai ce fa akhlabtukum sai na saba mu yace wa ma kana liya ko wa ma kana li alaikum min sultani yau ni ai ba ni da karfi a gare ku ai ba ai ai ai ba da karfi na kama ku ba ka taba ganin na ni kamata take dan inji shi ya yake ka taba ganin kamar shedan da yake yin shedan da kaho kaza kaza kaza ka taba ganin shedan duk wanda ya ga shedan anan da sun ta shedan ba zai iya zama anan ina fata an fahimta shedan mummuna ne kuma an yi shi ne da harcen wuta wa kalakal janna min marjin min narin harcen wuta irin mai shudu shudu kora koran nan da shi Allah ya yi iblis ka san wannan yi zutar zafi ai da shi Allah ya yi iblis to sai ce wa ma kana ni alaikum min sultani ai wani iko ko karfi da mu a gare ni ba a gare ku ba da karfi na je na kama kuma ce dole sai ka je gidan matan nan sai ka je kayan zina zina can nan ana ce maka kai kanka bai waye ba kawai ka je kawai ka kanka kana ta zina zina ni ne je gidan mata shedan ya ga maka wannan ya ce ni ne sa ka rika kallon kalle kallon abu da kake kallo a wayarka ko a gidan wane ko a hotunan su wane shedan ya ga maka wannan a cikin jahannama dan zai biya maka wannan Ya ce haram da kake ji kana gaba a gane ba ai Allah da ya halice ni ya halice ka ya gane gashi yau ya samu da ni da kai dumura ci wutar jahannama kana gaba a gane bane Allah ya gane kana ga munafurcin da kake kake zagin su wani da wani duk ba a gane bane gashi nan wani munafurcin da ya kawo ka wutar jahannama ke dan zai ga maka wannan wa ma kana ni alaikum min sulani illa an da autukum fa kawai kiran ku nayi da na za ku sai ku ji ni in murya ta akwai daɗi wastafazil man istada'ata minhum bi sautika wa adlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'idukum shaytanu illa gurura kawai shikenan na sa muku music kida kidan soyayya a zo ana ganga ana kama sunan manzon Allah ana ta ai bege ake ayyabo ne sai kuma kawai sai ka je ka ce ai ana yaban manzon Allah wannan walakanci da annabi da me za ku tanta shi ana kida kuma ana kama sunan manzan Allah akwai reni ga manzan Allah da ya wuce wannan kasa babu shari'a ta addinin musulunci inda da akwai mahukunta na musulunci za a bar wa'annan mutane wallahi tallahi ba za a bar Allah ce Allah Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi waka ma ba ta yi kama da shi ba kuma ba mu sanar da shi waka ba Allah ta wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun mubinun Allah ya ce ba mu sanar da manzan Allah waka ba kuma waka ba ta yi kama da annabi ba waƙa ma ba ta yi kama da ka zo kusa da manzan Allah ba Allah ya ƙara faɗa cikin suratul shu'ara ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun ko yatba'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa zakarullaha kasiran katiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun Yan yanqalibun Allah ce ai gabaki ɗaya ma mawaƙa halakakun mutane da suke biye musu a ka kaga mutane a wajen mawaka ko 'yan mandiri ko 'yan goge ko 'yan menene duk da su da masu bin su duk halakakun mutane nassin qur'ani ne Allah ya faɗa wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka halakakun mutane ne suke biye musu ka ka duba ƙarshen suratul shu'ara za ga abin da nake faɗa ba ni nake faɗa wannan ba sharha bane nassin alqur'ani Allah ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shin ba gani bane suna kutsawa cikin irin baharori na waka iri iri abin da suka ga dama kawai suke faɗa wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗin abin da ba sa aikatawa sai su kai ka tubaro su daura ka akan reshen bushiya su yanke bushiyar in ka nemi ka faɗo sai ka faɗo kasa ko ka kakare wani ba ka zai maka ba yace kai dan toran zaki kai dan kala dan kaza kai hakan kake ina fata an fahimta ina wa annahum yaquluna ma la yaf'alun to gabaki dai wannan sharri ne na shaitan to a wuta ka zai rika mutane jawabi iri iri illa an da'utukum fastajabtum bihi da haka a yau innan falata lumuni ke ɗan da kada ku zarge ni wa lumu an kun ku zargi kanku da kanku yanzu dan Allah wannan magana akwai abin cikin wannan ci. ke ɗan mugu ne ai ubangiji Allah ka kare ma ana bi musrikhakum wa ma antum bi musrikhayya yace inni kafartu bima muni? min qabl duk abin da kuka min biyayya da kide-kide da gidan hotel da kuka gina ana saukan mutane a zo a yi masha'a da gidajen giya da kuka gina da kulab-kulab da aka gina da sinima-sinima da aka gina da abubuwa da kuke aikawa na fasadi a cikin wayoyi da kawali da ka zama kana haɗa wance da wane ko su wane da su wane ko ƴan luwaɗi da ka buɗe musu gida suna kama haya suna luwaɗi suna kaza kaza kaza kaza to yau ni din na kafirce da wannan abin da kuke min ba ruwa na da ku ba ni ba ku ban san ku ba ku san da ba inda shaidan Allah ce inna zalimina kaga azzalimai kai lahum azabun alim azaba mai rantsi ta tabbata a gare su yana gama wannan lacca tashi ya ku nemi ibn sai ku rasa sai ya kulle kofar sa karrab ya shiga B.I.P na cikin wutar jahannam ko kuma kawai sai bar ku anan sai azaba sai sai kuka sai iko ikon da ba zai yi amfani ba wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ya gaya wa maliki ya gaya yan wuta ya ce musu awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu fama lizzalimina min nasir yan wuta za su fashe da kuka shi kururuwa suna takaici da zaman su na duniya ina ma kaza ina ma da kaza Allah ce yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra ranar da Ɗan mutum zai tuna sakacin da yi a duniya ina ma da ya bi Allah ina ma da ya yi karatu tsakaninsa da Allah ina ma da ya taimaka ina ma da ya yi wa iyansa biyayya ya yi wa malamansa biyayya ya yi wa ƴan uwansa biyayya ya yi wa mutanensa biyayya ina ma da ya taimaka da kuɗin da Allah ya bashi ya ciyar ya gina masallaci ya gina makarantu ya gina kaza ya gina kaza annan da zai nadama Allah ce wa anna lahu dhikra ta kaka tunatarwa a yau tunawa a yau zai maka amfani inda ake tunawa yayi amfani shine a duniya ka riga ka bar a bayan bayan ka a yau tunawar ba zai maka amfani ba yau sai azaba kawai da azaba duk kukanka akwai wanda suka fi ka iya kuka duk ihunka akwai wanda ka iya ihu duk lalacewanka akwai wanda ka narkewa a cikin wutar jahannama idan aka sashi a cikin sa'ira dama ita wuta ce mai kona kashi kamar tsurmus su kuma zabaniyawa daɗi suke ji in su gama cinye na ihu kana kuka ba zaba ne yanzu ma zai ƙara maka azaba shi daɗi ke ji ba zaba ne kenan ba zaba ne ba in kana kuka shi daɗi ke bi shehu su yi ce idan suka yi garwashi ne ke mutuwa a bakin su garwashi kamar kan kai fashi to suna su garwashi ne kawai ke fito manya-manya inna ha tarmiyar bishararin aka numfashin su yi kuma guda ɗaya zai iya murtsake duniya da kafarsa ɗaya kawai ya murtsake duniya da gaba ɗaya ya shiya ne ina ne duk duniyan nan zai murtsake su da kafa ubangiji Allah ka tsira da mu shedan haka zan kai wa mutane buri iri iri yanzu gashi nan shedan yana taimaka mutane buri banda duniya yau ba abin da aka sa a gaba kowa duniya kawai ke sa duniya kawai tsantsa kai kuɗi ta kowace hanya wani a ce wani ake masa je ya kamo kan mutum ya je ya kashe mutum yana ji yana gani jinjiri zai je ya fille kan dan mutum wani kuma babban mutum ya je kwakure idan dinansa wani kuma ya je kire hanci wani kunne wani gaban mutum wani ba abin da ba a yi yau ubangiji dan rahamarsa ne Allah ya bar mu in ba dan haka ba wallahi da tuntuni annabi kowa a rasa rahamar ubangiji ne Allah ya Allah tausaya mana Allah ka ƙara tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana masu wannan mummunan aiki ubangiji Allah ka shirye su shedan zai ce Allah ce wa ma mu shaytanu illa gurura shedan ba ba wani alƙawari da yake alƙawarta musu ba ce kawai rudu ya riga ya rude su ya kawo su gidan da ba a fita shine gidan jahannama Allah ka kare mu zai ce ولا يجدون عنها ya ce وتعالى يتي أولئك كذا إرن وأن متانه مأواهم makomar su ita ce wutar jahannam wala yajiduna mahisan anha ba za su taɓa samun wata mabauɗa ba a gare ta ko makauta ko hanyar gudu ko hanyar ɓuya ina wala yajiduna anha mahisa Allah ta ba za su taɓa samun mabauɗa ba ga jahannama a ce za a saka a jahannama kai kuma za ka yi escape za ka gudu ina za ka tafi ainihin mafarru la mafarru la mafarru ubangiji Allah ka kare mu sai ce mi wallazina amanu wa amilus salihati فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Ubangiji ya ce wallazi na amanu kaga waɗanda suka yi imani da Allah a nan gidan duniya wa aminu salihati suka aikata kyawawan ayyuka su ne farallai da na farfali sanudkhiluhum jannatin sa da sannu yudkhiluhum jannatin za mu shigar da su aljannatai guda hudu innan da jarimin tahti hal anhar wannan da korama take gudana a karkashin su aljannatan khalidina fiha halin kasancewar su suna masu dawoma a cikin wannan gidan aljanna wa ma hum minha limukhrajin allahumma ja'alna minhum Allah ce khalidina fiha suna masu dawoma a cikin gidan aljanna abadan har kullum shine har abada wa'adallahi haqqa wa'adallahi wannan ko alƙawari ne na Allah haqqa kuma alƙawari ne na gaskiya na cancanta ai wa'adahumullahu zalika wa'adan wa haqqahu haqqa ina fata an fahimta wannan alƙawari ne na Allah Allah ya mutu alƙawarin shiga gidan aljanna kuma zai ba su aljanna ya riga ya ba su aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su sai Allah ce ya ku jama'a wa man asdaqu min Allah qila wane ne mafi gaskiyar magana kamar Allah wane ne mafi gaskiyar zance kamar ubangiji akwai a faɗi magana ka ji ta hakan take har abada ba ta tashi kamar Allah akwai babu shi sai Allah ta yi ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب su ولا يجده من دون الله وليا ولا نصيرا wannan aya ta sauka ne lokacin da musulmai da ahlul kitab suke ta alfahartacce ne a tsakaninsu an gane ko ahlul kitab suke alfahari suke cewa ai annabinmu ya riga annabinku suka ce nabiyuna qabla nabiyukum wa kitabina qabla kitabikum fa nahnu aula billahi minkum wa qala al muslimuna nahnu aula billahi minkum wa nabiyuna khatimun nabiyyin an gane ko sannan wa kitabuna yaqdi al kutub allati kanat qablahu fa anzala Allah laysa bi amaniyikum wala amani ahli al kitab Allah sai ya saukar da wannan aya Allah sai ya ce musu laysa bi ma'ana burce-burcen ku bai zamo ba ma'ana ai laisa bi al'amarin addini bai zama kamar yadda kuke kuke ta burce a akai ba ya ku musulmai haka nan wala amani ahlul kitab bai zama kamar yadda ahlul kitab su wasu ke ta buri akan lamarin ba suke cewa ai mu ne a gaba mu mun fi ku daraja har a wani wajen ma suna cewa nahnu abnaullahi wa ahibba'u suka kara cewa lan yadkhulu jannata illa man kana hudan aw nasara duk Allah ya tilka amaniyyu qul hatu burhanakum kaji maganar alqur'ani kenan duk abin da ka faɗa zo da hujja Allah ce duk wannan burace buracen su ne ta su ne kawai ta tsuniya su ce ifimi ne kawai Allah ce kul ka gaya musu ya Ha hatu burhanakum ku zo da dalilan ku hujjojin ku akan wannan magana da kuke yi in kuntum sadiqin in kun kasance ku innan masu gaskiya ne akan abin da kuke faɗi sun ka hujjan ne ba su kawo hujja ba har abada akwai hujja ne babu hujja ina fata an fahimta malam mai sharha malam suyudi ce bal a bil amali salih amma yana salloli yana azumi yana zakka yana haji ya ce da Allah shi ɗaya ne baya shirka kuma duk abubuwan da manzon Allah ya ce ai yana yi to wannan mutumi shine mai girma a wajen ubangiji kuma shi Allah zai bawa aljanna wannan ko duk sa ko fatinsa ta kai me madara dan fari ina fata an fahimta fari fat amma baya bin Allah yana saban Allah iri iri duk saban da aka hana da shi a ciki sai ka samu hannunsa da shiyarsa a ciki wannan mutum yana cikin wutar jahannama in bai tuba ba ina fata an fahimta kawai aiki na kwarai Allah yake so wa zai bi Allah wa zai bi Allah sami'ina wa ata'ana ka bi Allah sam'an wa da'atan wa ilman wa amalan la bi qawlan laysa bi amalin ina fata an fahimta ya zama qawlan da amalin. kana qauli kana fi'ili ba kana qauli baka fi'ili ba ina fata an fahimta in ka faɗa ka aikata in ka faɗa ka aikata ba in ka faɗa ba ka aikata aikatawa Allah ka ba mu ikon aikatawa ubangiji ce man ya amal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan abu a rayuwarsa ta nan gidan duniya yujuza bihi za a masa sakamako da wannan mummunan abin da ya aikata ma fi duniya aw fil akhirati ko dai a masa sakamako a gidan duniya ko kuma a masa sakamako a gidan lahira an gane ko wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira ubangiji yace wala yajidu lahu waliyan ba zai samu wani masoyi da zai kare shi ba daga azabar Allah wala nasira ko wani mataimaki da zai taimake shi ya hana a sa shi a cikin azabar Allah ranar tashin alkiyama min dunillahi in ba Allah in nan ba a zo za a saka a gidan jahannama Wannan ce ya Allah wannan fa na wani ya Allah <laughs> wannan fa ya bi ni ya Allah wannan fa kullun yana tare da ni kullun yana mun ya Allah wannan fa na wani kana kashi ko ina a kawo shi nan tare da ni kai kai sai ya Allah wannan ka isa kaje wannan kullun yana kofar gidana ai wannan kullun abin da nake shi yake kullun yana waka ina fata an fahimta ai ko fada ma san haka ai <laughs> ya ce gashi nan ya Allah wannan tunda ya bi ni ya Allah kar a kai shi jahannama ana dawo da shi ka akwai littafai da yawa da ba mu sa makaranta su anan wanda suna magana wani ma ya aka ce idan idan idan mutumin su ko mutanen su in sun ci bashi a nan gidan duniya bashi ya kai bashi in an zo ana biyan bashi to a biyawa ne a biyawa ne sai ce a wani ai ai sai daga sun ci bashi su kuma mutanen su wani da su wani da aka wannan ba magana ba wannan ku je al'arshin Allah ku je ku zauna da Allah wani abin zai yi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah da annabi ku ji wannan magana da kyau musulunci ba abin da kai shiga ta idan za ka karɓi bashi ka san a hannun wa za ka karɓi bashi ɗaya idan ka karɓa kuma ka rubuta kuma ka sanar da wani mutum wane yana bi na bashi ina fata an fahimta saboda halin rayuwa yau da gobe to a zamanin manzon Allah idan mutum ya rasu aka gayyaci manzon Allah ya je masa sallah manzon Allah sai ya tambaya ya ce a alaihi dainu in akwai bashi a sa ko babu idan aka ce akwai bashi a kansa wanzu Allah ba zai mar sallah ba kaje sallu ala sahibikum kaje ku dan uwanku sallah ne kun ga tafiya ta manzo Allah kawai sai ya koma manzo Allah sai ya koma sallallahu alaihi wasallam to kai ka karbi bashi baka da niyan biyar bashi biyan bashi baka da niyan biyan bashi <clears throat> baka da kadarar da zaka biya bashi kuma kana alfahari kai dan aljanna ne kuma aljanna ma ko ne manya to sai yaya zaka zama dan aljanna ga abin da manzo Allah ya faɗa shi sallama baya mutum sai kuma kace kai dan aljanna ne aljanna ma ku ne manya kuna VIP bi sabilillahi ba wannan magana ta yi dace da magana manzo Allah yanzu an gaskata manzo Allah ko an ta manzo Allah dan Allah hankalin mu ya rinka tunani dan Allah jama'a to shedan haka yake kai wa mutane irin wa'annan buri to ran tashin alkiyama wani masoyi ko wani mai taimako da zai hana mutum a sashi a cikin jahannama in ba Allah ba bai zama ba da kowane mutum ya ku jama'a Allah ne kadai zaka aikata wani mummunan aikin zaka a lungu ne lungun waɗancan ne can gefe gefe nan ne ka aikata lungu ka aikata alhaki zunubi babba ba wanda ya ganka sai ka ne kawai suka dawo gida ka zo ka kwanta gaban ka yana buga kwafat kwafat kwafat ishirin da biyar talatin tara biyar biyar obligatul qulubul hanajir kenan Allah ya taimake ka Allah ya rufa ma asiri ba wanda ya ganka a gidan duniya wannan tashin alƙiyama irin waɗannan mutane idan laifin da kai tsakaninka da Allah ne ana sa rai Allah ya gafarta maka Allah zai kira ka Allah zai magana da kowa daga cikin mu kowa baki da baki ina fata an fahimta Allah zai kira irin wannan yace kai rana kaza a waje kaza lokaci kaza da daddare in nan bayan magariba ba kai ne kaje ka aikata kaza ba kawai ka ce ya Allah ni ne na aikata ya Allah ka sun da kanka tsoro ya kama ka kana rawan jiki a gaban ubangiji kiran nan ma a wajen bakin kasuwa in nan daidai lokaci kaza ba kai ne kaje kai kaza ba ya Allah ni ne wallahi a wajen babban layin na maran nan daidai wajen shan kwanan nan inda ake abun nan da abun nan ba kai ne kaje kai abun nan da abun nan ba sai Allah ne ne sai ya Allah Allah ce na rufa maka asiri a duniya ba wanda ya ganka ko ko an ganka ya Allah ba wanda ya gani to yadda na rufa maka asiri a duniya kaje yau ma na rufa maka asiri ka shiga gidan aljanna in banda Allah ba wanda ya isa ya rufa maka asiri wallahi babu shi mutum wallahi babu shi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira mutane ba za su taɓa samun wani masoyi ko wani mataimaki in ba Allah ba Allah ka tallafa mana ka taimaka mana sai Allah ce ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وبنجي سبحانه وتعالى يتي wa man ya'mal shay'an duk wanda ya aikata wani abu komai kankantarta, min as-salihati na daga kyawawan ayyuka ne abin? min zakarin mutumin nan namiji ne aw unsa ko mace ce wa huwa mu'minun alhali yana mumini mai imani ya aikata wannan abun da zuciya daya ya aikata shi tsakaninsa da Allah Allah ce fa ulaika kaga irin waɗannan mutane yadkhuluna al-jannata za su shiga gidan aljanna ma'ana su ne za su shiga gidan aljanna ran tashin alkiyama yadkhuluna jannata, sune masu samun shiga gidan aljanna wala na naqira Allah ya ce ba za mu zalunce su ba ko da misalin bawon bayan ƙwallon dabino za a cika musu aikinsu daidai kuma a ce musu ga kofar aljanna suna shiga gidan aljanna ana ce musu udkhuluha bi salamin amini su shiga gidan aljanna suna amintattu kawai kowa sai ga aikinsa na kwarai a gabansa ba wani ce ne na ce ne daga gidan aljanna sai daɗi da daɗi kuma Allahumma ja'alna minhu ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً wannan wannan aya da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abubakar Siddiq yace ko da kaya ce ko da wani abu ne ko da wani ɓacin rai ne ya samu mumini ya zama muminin na kwarai ne Allah zai masa gafara a dalilin wannan ɓacin ran da ransa ya ɓaci mutum musulmi mai imani mumini idan ransa ya baci haka a dalilin wani abu na musulunci ko ya fita neman ba ne neman abinci bai samu ba kasan in ka karanta hadisi bulugul maram bulugul maram ya kawo wannan hadisin kuma da riyadu salihi ne ma ya kawo akwai wani zunubi da bawa zai aikata ba abin da zai kankare shi sai neman abinci ka fita neman abinci baka samu ba ka je ka dawo ta kai ya kama ka ka akwai haushi ai za ka ji ba daɗi ran ka nemi au ba daɗi ka zo ka zauna ka rasa waye zai tallafa maka mutane suna kallon ka mutane sai Allah ai sai wani zai wuce fi da mota wani zai ai wani i to irin wannan kafin hankalin Allah sai kanka da baka dukkan zunuban ka kai ba tare da ka sani an tashin alƙiyama daga takardar ka ba komai takardar ka farasol ashe duk an kankare maka duk laifin duk da yake tattare da kai ubangiji Allah ka kankare mana ina fata dai an fahimta shine ubangiji subhanahu wata'ala yace wa man ahsanu dinan jama'a yanzu wane ne mafi kyautata addini ko wa man ahsanu dinan ai la ahada ai babu wani mutum guda daya ma'ana babu wani mutum guda daya wanda ya fi kyautata addini mimman aslama wajhahu lillahi kamar wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah yace ya Allah ga ni sai yadda kai ne wannan shine musulmi na kwarai kenan ina fata an fahimta sai yadda Allah yayi da kai duk abin da Allah ya ce shi zaka yi abin da Allah ya ce a bari kai ma ka bari ko da ranka yana son wannan abin kai ma ka bari ko da kai saurayi ne kana jin samartaka kana jin karfi kana jin zakayi kana jin bawon da ya isa maka magana kana da dama da hurriya da inci amma Allah da manzo suka ce ba sa so kai ma suka ce ba na so to wannan mutumi ba karamin mutum bane cikin bayan Allah shine mimman aslama wajhahu lillahi kamar wanda ya miƙa wuyarsa zuwa ga Allah ai in qada wa akhlasa amalu ya jawo zuwa ga Allah kuma ya kubutar da aikinsa zuwa ga Allah baya komai sai dan Allah ya zama cikakken mutum musulmi mai tauhidi kenan baya shirka baya komai duk yana wannan ne danwa lillahi dan Allah Allah ce wa huwa muhsinun ai wa huwa muwahhidun alhali yana mai ta Allah wajen bauta shine wa huwa muhsin alhali shi yana mai kyautata ta aikinsa wajen ibada ai yana mai ta Allah wajen bauta bayan hada Allah da wani wajen bauta baya shirka baya tanfi baya zuwa wajen boka baya zuwa wajen masu dabo dabo irin masu zuba alƙalima masu zuba menene da menene duk baya zuwa wajen su ina fata an fahimta in ga gansu ma yana nesa nesa da su domin idan ka da kusa da su sai kai kwana arba'in Allah bai karɓi sallaka ba manzo Allah ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen buka ko mai bugun ƙasa ya buga masa in case ta ce kaza nan wannan ta ce kaza ya buga masa ya ce masa ai kaza kaza sau kaza ai kaza ne yau wace rana yau asabar mai sunanka sunana kaza daidai wannan lokacin bayan sallar la'asar karfe biyar da minti talatin eh kaza kaza wata ya ce suke tafiya a yanzu kamar ce a yanzu marika ce a yanzu mizan ne a yanzu kaus ne a yanzu mushtari ne a yanzu wannan lokacin ai na sa'adu sa'ida ne ai akwai sa'ida yanzu ina fata an fahimta ilimin kala biyu ne akwai na ramli wanda ake buga kalanda da shi wannan malamar ka ce idan aka yi shi dan kalanda ne wannan ba laifi ba eh, ina hisabi kai kuma da lai hisabi akwai ilimin hisabi wanda ake tsara kalanda da shi da kwanakin juma'a wannan ba laifi ba ne amma ilimin ramli wannan shine aka hana wanda za a gaya maka abin da yake tafiya yanzu a gidanka abin da zai tafi gobe da ka sa wata yar jallabiyar ka gobe ai ai kaza za ka sa a ga gani ba kuma gobe za ka samu kaza gobe ai za a yi kaza wannan ka shiga ilimin wa ilimin Allah ka shiga cikin gaibin ubangiji yana cikin mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa to wannan shine aka hana amma wanda za a karo kalanda a karo lissafi kuma baka yi mutane duba da shi to wannan shari'a ba ta hana ba to amma galibi duk wanda ya iya na hisabin ma daga nan sai ya kuda kuma ya iya ramlin daga nan kuma kawai sai ya fara gaya mutane ƙarya da gaskiya ƙarya da gaskiya shi dai kawai kuɗi kawai kuɗi ya zo kawai eh in ya zama muka abada da hawa za haɗa ya da sa amara waye waye ai wannan a da jahi yun baubi kai kawo kawai aje hmm, hmm, hmm, ina fa da fahimta <laughs> eh kawai haka da raga maka wannan akwai matsala ce ubangiji Allah ka kare mu to sai ya zama wa huwa muhsinun ya zama wa huwa muwahidun sai ya zama shi mai kyautata aiki ne mai ta Allah sannan wata ba a millata Ibrahima kuma ya bi tafarkin annabi Ibrahim hanifa a keɗe makarkacin addini kenan hanifa a keɗe wa ma kana minal mushriki annabi Ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba to sai ya bi tafarkin annabi Ibrahim an gane ko annabi Ibrahim shi ma'ilan alal adiyan ya karkacewa dukkan addinan duniya gabaki daya sai Allah ya kira shi hanifa addini ne ba hanife ɓantaccen addini sannan wata khazallahu ibrahima kuma Allah ya riƙe annabi ibrahim khalila a matsayin khali <clears throat> shine badaɗi ke annabi ibrahim badaɗin Allah ne an san badaɗi ko badaɗi masoyi na ƙud da ƙud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya riƙe ni khalil kamar yadda ya riƙe annabi ibrahim khalil su biyu ne a cikin annabawa khalilai duka annabawa annabawa ne masu daraja amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim wannan su khalilai ne na Ar-Rahman wacce khadallahu Ibrahima khalila Allah Allah ya rike annabi Ibrahim zama khalil badadi na na Allah annabi Ibrahim ba karamin mutum bane mutum ne mai daraja ina fata an fahimta idan nace annabi Ibrahim mutum ne akwai mutu akan wannan annabi Adam mutum ne annabi Nuhu mutum ne annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne sallallahu alaihi wasallam amma mutane ne masu daraja ba darajar irin sauran gama garin mutane ina fata an fahimta duk duniya annabawan nan ba mai darajar su duk wani duk wani annabi duk wani annabi ba mai darajar sa a cikin annabawa ba wanda ya kai mursali daraja a cikin mursalai babu wanda ya kai ulul azmi daraja a cikin ulul azmi babu wanda kai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraja ina fata an fahimta Allah ce wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam Allah ce wa akhadna minhum mithaqan wa inna mutane guda biyar babu wanda kai su daraja a cikin su kuma darajar su babu wanda ya kai darajar wa minka shine shugaban duniya da lahira shugaban mursalai shugaban annabawa shugaban mala'iku shugaban muqarrabuna shugaban jibrilu mika'ilu asrafilu azra'ilu munkar nakiru raqibu atidu ridwan malik ina fata an fahimta babu babu wanda sai manzon Allah daraja ko akwai shi amma darajar manzon Allah shine biyayya tsakaninka da manzon Allah shine kai abin da yace ka bar abin da yace a bari ina fata an fahimta wannan shine kana san manzon Allah amma in manzon Allah ce ayi baka yi ba yace a bari baka bari ba wallahi tallahi baka san manzon Allah baka ka san manzon Allah san ka a harshe ne kawai so a baki zai amfana maka da komai so a baki ya zama soyayyar asara kenan soyayyar asara kai ne kana son abu kawai ba za ka iya masa magana ba an kaga ya wuce kuma sai ka da kana san wannan a ba za ka iya masa magana ba ya zama soyayyar asara kenan kana je kana san manzon Allah ma baka aikin manzon Allah ta asir rasula wa anta tazamu hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'u Dauka na hubbuka sadiqan la'adatahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u kana من الله Allah kuma kana saba umarnin Manzan Allah yace na rantsa da sarki makagin raina wannan abun a kwatantan hankali ma ai kiran ƙarya ne kawai ai da ake san ka ga annabi ya kasance gaskiya ne da ka bi abin da yake faɗa ina fata an fahimta sadiqan la'adatahu da ka bi innal muhibba domin kowane masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so mudi'u ai mai biyayya ne ai yanzu idan kana da aboki zai zo wajen karatu zo mu je wajen karatu zaka je ko ba zaka je ba amma in kake zuwa inda abokinka zai je kana kaunar abokinka kuwa ba ka kaunar abokinka naka ashe abokanai na kwarai kullum suna jawo abokanansu ne zuwa wajen aikata aikin alkhairi ba wajen aikata aikin sharri ba ina mata an fahimta ina ne manzon Allah ya ce aje to zo mu je ne, ina ne manzon Allah ya ce kar aje to ba za mu je ba ina mata an fahimta ka zo ka ga mutane a zaune kowa da qur'ani a hannunsa yana jini mai Allah da manzo suka faɗa nan manzon Allah ce a zo ba inda zaka ja mutane mutum ya fita a hayyacinsa yana ihu babu wannan a musulunci ina ƙara faɗa da babban murya inda akwai wanda ya ce akwai dan Allah dan annabi ya kawo mana a rubuce dan Allah in sai dana Abubakar yayi ko Umar yayi ko Usman yayi ko Ali yayi ko Sa'adu Sa'idu Zubairu Dana Abu Ubayya Abdurrahman ibnu Auf in ɗaya daga cikin yayi kai duk sahabban ma in sun yi dan Allah kawo ɗaya wanda yake tsalle yake kiran Allah yake kiran sunan annabi da sunan soyayya ga Allah da manzansa inda akwai a rubuta dan Allah mu ma a taimaka mana kaga mu ma gobe sai mu fara ai mu zo muna kai kai kai ya ina fata an fahimta sai mu fara ai ko ba fara ba inda ah, ibada ne ilimi ne yawa ne da ilimin da kan duk ba a ganshi bane sai yanzu ne aka gano shi ina fata an fahimta duk malaman farko duk su gano wannan ilimin ba saboda yawan littattafai Allah bai kaddara sun karanta ba sai yanzu wasu suka karanta eh kuma ga itinadi an wane an wane an wane an wane an ibn abbas an rasulillahi ina fata an fahimta to idan Allah da ka yi musu ba sai ma ka gode masa ba in ma kana da wani dan turmin kama na shadda ba sai ma ka dauka ka bashi ba gunduma da ita da wando ka ce ga wani dan rawani wai zalaka dan kara da shi wallahi ka taimaka min ai ban sani ba kai wani ma fara kai kai ko sai ka fara ko ba haka bane amma idan babu za a tabbatar da abin da babu ya zama akwai dan Allah fa abin da babu har abada ba zai zama akwai ba abin da yake akwai shine akwai koda kana so koda baka so ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaytanu illa ghurura shaytan ne yake sa musu wannan buri iri iri amma wallahi tafarki na annabi Ibrahim babu wannan tafarki na annabi Musa da Isa babu wannan idan za ku gane babu wannan annabi Musa alaihi salam ya je yayi munajati ne da Allah ya je yayi magana da Allah a gindin dutsen Turi Sina ina fata an fahimta bayan yana magana da Allah sai Allah ya miƙo masa alluna guda bakwai na attaura wanda aka kera su da zumar radi da zubar jadi ina fata an fahimta Allah ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in Allah ta fakhudhu bi quwwati wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha ta'urikum daral fasiqin lokacin da yazo kaga shi annabi Musa me yake sallah yake da mutanansa bauta Allah suke da mutanensa amma Musa Samiri da yake shi arne ne kafiri ne sai ya ce musu ai annabi Musa ma ya manta ne ya je yana neman wani ubangiji ku kawo gwalagwalan da kuka karba a hannun yan bani Isra'ila da ya karba fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar yake cewa mutanen fa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya afala yarawna alla yarji'u ilaihim aula wala yamliku lahum darran wala naf'a kaga kenan sai ya saka musu dan mariki a matsayin shine wa shi ne su kuma sai ya sa suka taka rawa suna taka rawa suna taka rawa da mandiri in mandiri ya san sai a kara shi a cikin wuta ya ƙara ɗan zaƙi cin cin cin cin ya ɗan zaƙi haka ina fata an fahimta da annabi Musa ya zo ya gansu ransa ya ɓaci Allah ce wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai. Ala ya ibn umma la ta bi lihyati wa la bi ko wala bi ra'siya inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila wa lam tarqub qawli yace ya kai dan yar uwata ya danganta shi da sunan mahaifinsa saboda bangaren uwa an fi tausayi yace ya kai dan uwa na ba dan uwa ba tausayi kamar dan yar uwata yace ya kai dan yar uwata wanda uwa ɗaya uba ɗaya muke da kai kar ka jagiye mu na mana kada ka ja kaina mana kada ka bari abokanan gaba su mana dariya mana eh? wannan abin ba da san na layi layi layi su bari sun ki bari layi layi su bari sun ki bari abin ya fi karfi na kawai sai juya ya kalli Musa Samiri da fushi yace qala fa ma ya Samiri sai kuma Samiri me labarin ka ce ai surtu bi malam yabsuru bihi ni na kalli abin da su ba sa kallo ne fa qabbatu na da wani dankin ƙasa ne daga cikin danki na samun mala'ika Jibrilu fa qabbatu kenan min asarin rasuli daga sawun mala'ika jibrilu fa na baltu ha sai na watsa wannan dan marakin kawai sai kan olo bo bo bo bo yace wa kazalika sawwal filin haka kawai raina kawai ta kawata mun haka kawai na ga dama ne dama ta an fahimta haka yanzu din addini ai ganin dama ne yake in dai ba na Allah bane na Allah shine ba ganin dama dole ce qala Allahu qala rasulullahi ko ka so ko ka ki ko akan ka ne abin yake laifin wallahi dole ka faɗi laifin jama'a laifi na kaza ne Allah ya ce mai laifi irin nawa in bai tuba ba ga makomarsa dole ka faɗa da maganar Allah ne kai sai kai ka canja ne amma in ba na Allah bane in ka zo laifin ka sai ka danne jama'a irin mu mu ne manya a gidan aljanna mu ne a VIP ai nan kai mana wallahi tallahi mutunci ya wuce duk tunanin mutum Allah wallahi musulunci ya wuce tunanin mutum mun ji Allah kamar ikon kanka addinin musulunci haka kenan Musa Samiri mutanen sa suke yi rawa mutanen Annabi Musa suke yi bautar Allah da ibada a duk wanda kaga suna rawa suna tsalle me suke yi halakakun mutane ne mun ja aya Alkur'ani. alqur'ani Allah ma ya tabbatar wa shu'ara'u yattabi'umul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun Allah ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin Allah ce ban koyar da manzon Allah waka ba waka ma bata yi kama da shi ba ta ma dace da manzon Allah ba balantana a zo ana buga ganga da kida ana kiran sunan ya Muhammadu wannan sabon Allah da me yayi kama da me yayi kama ka in ba nan Allah yana tausayin mu ba wallahi duk inda ake wannan kawai sai kasa ta yanke ko mutane ko su afkaci Allah ana kiran sunan fiyayyen halitta farin jakada angon Khadija angon Aisha angon Sauda angon Zainabani Muhammadu Rasulullah kuma ana kida baban Alƙasim, baban Fadima baban Abdullahi baban Ibrahim al-Mu'azzam wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ubangiji Allah ka mana gafara Allah ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin shine badadi a wajensa an gane ko Allah ya riki annabi Ibrahim shine badadi ma'ana maso masoyi kenan walillahi ma fis samawati ma fil ard in Allah kai mu gobe za mu tashi akan walillahi ma fis samawati ma fil ard mu ji mallakan sammai da mallakan eh, mallakan asan bakwai su kuma nawa ne ne akwai mai mallakan su ko dinna Allah ne abubuwan da suke cikin sunan Allah ne ko na wani ne in Allah kai mu gobe za mu ji bayani akan su da yardar ubangiji alhamdulillah ala zalik amin na'am na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ya kwanta da rana kuma wani ya ke ta a irin wannan tambayar rashin zuwa makaranta ne duk irin tambayar mu duk cire su muke sama da shekara goma da suka wuce a ta yi tambaya irin wannan a makaranta ba so a takaice tun da ka riga ka karanta wannan goro ne goro ne irin tuzurai din nan hmm. tuzuru ba ina fata fahimta idan mutum ya kwanta da rana sai ya mafarki azumin sa yana nan koda yayi inzali azumin sa yana nan ya je ya wanka ya wanke jikinsa ya sa tufafi mai kyau je ya salla azumin sa yana nan inda yana zuwa makaranta ba zai aiko tambayar ba wallahu a'lam ai goro ne ko malam tuzuru ne ko Allah kare mu <laughs> Amin. amin um, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a mi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da muka karanta daidai cin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد <clears throat> ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة kamar da muka saba mu malam addu'a Allah ka ji malam da rahama Allah ka ji dukkan iyayenmu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah ka da imani rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران برحمتك يا واحد يا ماجد يا منان jama'a mu tawassuli makanta idan ja kama daidai kamar yadda muka saba ba ce maka wannan makanta ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi ba su roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi yan kasuwar mu Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka tsare kasuwannin mu ya Allah da shagunan yan kasuwa a ko ya ubangiji Allah ka Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu matafiya Allah ka kai su lafiya ka damana da su lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman junan ya Allah ka ba mu ƴaƴa na gari masu albarka ƴaƴan da ka ba mu da mu da su da iyalanmu Allah ka yi mana albarka ya Allah Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu ya ubangiji Allah ka sa albarka a cikin mu ya Allah ɗalibai masu neman hadda alqur'ani da ilimi na addini da ilimi na zamani Allah ka bamu mai albarka mai amfani ya Allah Allah ka bamu karatu da zamu musulunci aiki da shi ya Allah ba ilimi na alfahari ko na neman suna ba ya ya Allah madaukakin sarki Allah ka bamu wanda zamu aiki da shi da kanmu sannan mu karantar kamar yadda kace sannan ka bamu aljanna ya Allah muna sa rai da gidan aljanna na firdausi ka yanta wuyayen mu ka bamu aljanna na firdausi ya Allah ya Allah shagabanninmu Allah ka ta su akan sunar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kara musu tausayin talakawa ya ubangiji ya Allah shagabanninmu da sarakunanmu ka kara musu tausayin talakawa musamman muna addu'a ta musamman ga mai martaba Shehu Borno Allah ka kara masa lafiya da tausayin talakawansa na wannan jiha da shi kansa gwamna Allah ka kara musu tausayin talakawa a cikin wannan jiha ta mu ta Borno kuma musamman a cikin wannan gari namu na Maiduguri mai albarka ya ubangiji da dukkan wani wanda mulki yake hannunsa Allah ka sa tausayi da adalci a cikin zuciyarsa ya ubangiji a baki ɗaya mu Allah ka tara fuskokin mu a gidan aljanna mai firdausi bukatun mu suna nan da yawa musamman akwai su ƴan uwa da ba su da lafiya muna roƙon ubangiji Allah ka ba su lafiya akwai ta ƴar uwa ta ba da aka rike ta asibiti jikin ta ba jini muna roƙon Allah Allah ka ba ta lafiya da duka masu kuma tafiya da shi a zazzabi duk Allah ka kara mana lafiya akwai su ƴan uwa da ta aiko da bino da wasu mata da suka aiko da binai da dama da wasu da suka aiko kayan buɗe baki jiya wasu fankaso da wani kunu da wani menene duk ire-iren waɗannan kayan buɗe baki iri-iri ga baki dai Allah ka sanya shi a cikin mizani Allah ka sa abincin gidan aljanna ne ya Allah da ta uwa mata aiko abinci gidan gidan kamar yadda ta saba da ce hajjia guntu matar shehun Barno Marigayi, wannan roƙon ubangiji Allah ka ƙara mata lafiya Allah kuma ka albarkaci zuri'arta dukkan bukatunta na alkhairi Allah ka biya mata tare da namu baki ɗaya. da sauran waɗanda suka aiko abinci in farkon Ramadan har zuwa wannan lokaci irin su Hajiya Fati da makamantansu duk Allah ka albarkaci rayuwarsu da biyu zuri'ar su gabaki daya ya Allah duk mai taimakawa Allah ka taimaka masa duk wanda ba shi da halin taimakawa Allah ka yassare masa wanda kuma ya taimaka Allah ka taimake shi ya Allah Allahumma sur man nasara al-islam wal muslimin wa khadhul man khadhal al-islam wal muslimin Allahumma sunna jami'an ya arhamar rahimin ya man qawluhu kun fayakun anta ar-raziq la raziqa illa anta Allahumma arzuqna bighayri hisabin wa la iqabin ya arhamar rahimin anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allahumma sunna bighayri hisabin wa la iqabin ya arhamar rahimin ya khaliqana wa ya raziqana anta ta'lamu ma fi nafsi wa nafsina min al-hajat wa la na'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ayn برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين والحمد لله رب العالمين